Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد su saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau talata daga nan radio Tehran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka bayan sauraron labarun duniya sai shirin duniyar mu a yau ya biyo baya sannan shirin tarbiyyar iyali sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan daga ƙarshe ku saurari shirin Afirka a yau da fatan za ku ji daɗin shirye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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. To da farko ga mahimman kanan labaran. bayanai daga najeriya na cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc mai mulki ce ke kan gaba a sakamakon zaben shugabancin ƙasar da hukumar inec ke fitarwa iran ta ce kwamitin kare hakkin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya zama wani dandali na kare manufofin ƙetare na wasu tsirarun ƙasashe da amurka ke jagoranta wasu ɓangarorin falastinawa a gaza sun yatar da shigan hukumar falastinu a tattaunawar da isra'il da falastinu suka yi a ƙasar jordan To yanzu ga cikakkun labaran bayanai daga Najeriya na cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC mai mulki kuma tsohon gwamnan jihar Legas Bola Ahmed Tinubu shine ke kan gaba da yawan ƙuri'u a sakamakon zaben shugaban ƙasar da hukumar INEC ke bayyanawa. Alƙaluman sakamakon zaben sun nuna Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC na kan gaba yayin da babban mai kalubalantarsa na jam'iyyar PDP Abubakar wato Atiku Abubakar ke biye masa. peter obi na jam'iyyar lp na a matsayi na uku jam'iyyar ta lp dai ta lashe zaɓe a jihar enugu da lagos inda ta kada jam'iyya mai mulki ita kuwa apc ta lashe zaɓe na shugaban ƙasa a jihohin ekiti da kwara da ondo da ogun da oyo da kuma jigawa sai kuma atiku abubakar na jam'iyyar pdp mai adawa da ya lashe zaɓen shugaban ƙasa na jihar osun da yobe da adamawa da gombe da kuma katsina to har ila yau game da wannan batu na zaben shugaban kasa a najeriya tsohon shugaban kasar olusegun obasanjo ya ce babu nagarta a babban zaben kasar da aka yi ranar asabar a don haka ya ce dole ne a soke shi a yankunan da aka yi tashin hankali ya kuma bukaci shugaban hukumar zaɓe ta inec farfesa mahmud yakubu da ya ceci najeriya daga fadawa hadarin rikici tsohon shugaban kasar ya bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da ya yi wa taken zaben shugaban najeriya na 2023 obasanjo ya ce ba wani abin sirri ne cewa an zargi wasu daga cikin ma'aikatan hukumar zaben da suka gudanar da aikin sun bayar da kai sakamakon aika alkaluman zaben ba ta hanyar na'ura ba abinda ya sa ake zargin wani sakamakon an kirkire shi ne kafin hakan dama wakilan jam'iyyun pdp da na labour party sun fice daga wajen dakin da ake tattara sakamakon zaben shugaban kasar da ke gudana a babban birnin kasar abuja kimanin wakilan jam'iyyu goma ne suka fice daga ɗakin bayan da shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta inec cewa da farfesa muhammad yakubu ya mayar da martani kan korafe-korafen wakilan kan yadda ake tattara sakamakon su dai wakilan jam'iyyun sun nemi shugaban na inec ya ba da umarnin sanya dukkan sakamakon jihohi a shafin intanet na hukumar ta zaɓe kamar yadda aka tsara shugaban na inec ya bayyana musu cewa za a duba duk wasu korafe-korafen da jam'iyyun suka gabatar amma kamar yadda yake bisa doka za a yi haka ne bayan tattara sakamakon to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahiyan ya yi kakkausar suka ga amurka da wasu kasashen duniya da ya ce gwamnatin washington ke jagoranta saboda yin amfani da ra'ayin 'yancin dan adam daidai da manufofinsu na siyasa babban jami'in diplomasiyar na iran ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar a taron kwamitin kare hakkin bil'adama a karo na 52 a birnin geneva na kasar switzerland a jiya litinin amir abdullahiyan ya ce tsarin kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya kamata ya ba da gudunmawa ga ci gaba da kare hakkin ɗan adam ta hanyar tattaunawa ta gaskiya kyakkyawar mu'amala da haɗin gwiwa da gina mutunta juna babban jami'in diplomasiyar na iran ya kara da cewa abin bakin ciki cibiyoyin kare hakkin bil'adama ciki har da majalisar an mayar da su wajen cimma manufofin wasu kasashe na ketare karkashin jagorancin amurka ministan harkokin wajen iran ya ce majalisar tana bukatar dawo da martabarta da ingancinta ta hanyar kiyaye ka'idodin haɗin gwiwa da tattaunawa ta gaskiya a tsakanin ƙasashe mambobinta wasu ɓangarorin palestinawa a gaza sun yitar da shigan hukumar falastinu a tattaunawar da isra'il da falastinu suka yi a ƙasar jordan taron na yini guda a birnin akaba na da nufin samar da aminci tsakanin isra'ila da palestinawa da kuma cimma matakan kwantar da tarzoma a yankunan palestinawa da ta mamaye bayan shafe kwanaki ana tashe-tashen hankula bangarorin sun cimma wannan matsaya ce yayin taron siyasa da tsaro a jordan wanda ya samu halartar wakilan kasashen masar amurka jordan da na isra'ila da kuma palestinu a sanarwar bai daya da suka fitar ranar lahadi gwamnatocin isra'ila da na palestinu sun bayyana aniyar su ta yin aiki tare ba tare da wata wata ba domin kawo karshen ɗaukar duk wani mataki na gefe ɗaya a tsawon wa'adi na watanni uku zuwa shida taron na yi ne guda manufarsa ita ce karfafa yarda tsakanin bangarorin biyu da kuma cimma matsaya guda ta samar da kwanciyar hankali a yankunan falastinawa da isra'ila ta mamaye bayan rikicin da aka kwashe kwanaki ana yi a yankin inji wata majiya daga gwamnatin jordan wannan shine taro irinsa na farko cikin shekaru masu yawa tsakanin da kuma isra'ila wanda ya samu halartar wakili daga yankin da ma na ƙasa da ƙasa domin tattauna halin da ake ciki a yankunan palestinawa a cewar gidan talabijin na jordan to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To madalla yanzu kuma ga shirin duniyar mu a yau. duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku sharhin labari ko labarai masu muhimmanci wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa da sauransu. Sannan idan akwai hali mu saurari ra'ayin masana dangane da labarin ko labaran. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da yadda shugabannin kasashen larabawa bayan girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta auka wa ƙasashen turkiya da syria a farkon wannan watan suke kwarara zuwa ƙasar syria wacce ta kasance cikin dabaibayin takunkuman tattalin arziki na ƙasashen yamma musamman na amurka da kuma ƙasashen turai a cikin wannan makon ne dai wata tawagar 'yan majalisar dokokin ƙasashen larabawa da kuma manya-manyan jami'an gwamnatin wa'annan ƙasashe suka ziyarci ƙasar ta syria inda suka isar da saƙon ta'aziyya ga shugaba bashar al-assad da kuma mutanen ƙasar syria dangane da asarar rayuka da kuma dukiyoyin da suka yi sanadiyar girgizar ƙasa da ta aukawa ƙasar tawagar dai ta taso ne daga ƙasar iraki ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar dokokin ƙasar ta iraki bayan kammala taron shugabannin majalisun dokokin ƙasashen larabawa wanda aka gudanar a birnin bagdaza banda haka ko a jiya litinin ministan harkokin wajen kasar masar ya yada zango a birnin damascus babban birnin kasar ta syria na tsawon sa'o'i biyu kafin ya wuce zuwa kasar turkiya a ganawarsa da shugaba bashar al-assad na kasar syria sami shukri ministan harkokin wajen kasar masar ya isar da saƙon shugaban kasar ta masar abdulfatah assisi ga shugaba bashar al-assad kafin haka dai a shekara ta 2011 ne dai gwamnatocin kasashen yamma bayan sun ingiza mutanen kasar libya suka kashe shugaba muammar gaddafi sun kuma samar da wasu kungiyoyin 'yan ta'adda a kasashen jordan da turkiya wanda suka shigo kasar iraki da syria suka mamaye wasu yankuna masu yawa a wannan kasashe guda biyu a kasar syria misali kungiyar 'yan ta'adda ta isis da wasu ƙungiyoyin sun mamaye kimanin kashi 80 cikin 100 na ƙasar syria da nufin kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad ƙungiyar isis ta kafa abin da ta kira daular musulunci a arewacin ƙasar iraki kuma wasu yankuna a ƙasar syria wanda suke kan iyakar ƙasashen biyu sannan wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun kwace iko da yankunan arewa maso gabacin ƙasar syria da kuma kudancin ƙasar tsananin mamayar dai ya kai gaba abin da ya rage wa gwamnatin kasar syria ko kuma bashar al-assad sai wani bangare na birnin damascus babban birnin kasar amma tare da taimakon kawayenta gwamnatin kasar syria ta sake mai da mafi yawan yankunan kasar wa'anda wa'annan kungiyoyin 'yan ta'adda suka mamaye a halin yanzu wasu kungiyoyin 'yan ta'adda suna mamaye da arewa maso gabashin kasar syria sannan sojojin amurka wanda suka shigo ƙasar ta Siriya bayan da ƙungiyar ISIS ta kwace mafi yawan bangarorin ƙasar tana da sansanin sojojinta a yankin arewacin ƙasar ta Siriya kuma tana ci gaba da satar ɗanyen man fetur na ƙasar wanda yake yankin tana tallafawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda har yanzu suke iko da wasu yankuna a arewacin ƙasar ta Siriya. kawayen gwamnatin shugaba bashar al-assad dai su ne sojojin kasar rasha wanda suke da sansanin sojojinsu a ƙasar ta syria tun zamanin shugaba hafizul assad mahaifin shugaba na yanzu kenan da kuma mayakan kungiyar hezbollah ta kasar lebanon har ila yau da mashawarta na sojojin ƙasar iran gwamnatin ƙasar syria dai tare da kawayenta sun sami nasara a kan mafi yawan kungiyoyi 'yan ta'adda a ƙasar ta syria ne bayan fafatawa na tsawon kimanin shekaru uku wato har zuwa shekara ta 2017 kasashen larabawa na yankin tekun farisa da dama suna da hannu wajen samar da 'yan ta'adda wanda suka mamaye ƙasar syria da kuma ƙasar iraki har ila yau sun yi amfani da kafafen yada labaransu wajen farfaganda wa 'yan ta'adda da kuma goyon bayan kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad a lokacin da gwamnatin ƙasar amurka da ƙawayenta na ƙasashen turai da yankin gabas ta tsakiya suka tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar syria da ƙawayenta sun sami nasarar murkushe 'yan ta'adda da suka samar don cimma mummunar manufofinsu a yankin sun ɗora wa ƙasar syria takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar takunkumai wanda suka hana gwamnatin ƙasar shigo da kusan komai daga ƙasashen waje. wannan ya samar da talauci da rashin lafiya mafi muni a tarihin kasar wannan banda miliyoyin mutane wa'anda suka rasa rayukansu ko kuma dai suka yi gudun hijira zuwa kasashe makwabta da kuma sauran kasashen duniya a cikin wannan mummunan halin ne kuma wato girgizar ƙasa mafi muni a tarihin ƙasar ta syria ta auka wa ƙasar a farkon wannan watan da muke ciki wani abin lura a nan dai shine mafi yawan mutanen da suka mutu a ƙasar syria sanadiyar girgizar ƙasa su ne mutanen da suke a yankunan da amurka da 'yan ta'adda suke mamaye da su hakan kuma ya faru ne saboda gwamnatin ƙasar amurka da take mamaye da wa'annan yankuna a arewacin ƙasar syria ba su damu da wa'anda girgizar ƙasa ta shafa ba ballantana ta yi wani ƙoƙarin ceto su daga musibar ɗabi'a da ta same su. wannan halin ya ci gaba na 'yan kwanaki ta yadda mutane da dama sun mutu sanadiyar rashin wanda zai taimaka masu ya fitar da su ƙarƙashin gine-ginen da suka rufta a kansu a nan ne dai gwamnatin ƙasar amurka ta ɗage wa ƙasar ta siriya takunkuman tattalin arzikin na watanni shida kacal shi ma wai don a isar da kayayyakin agaji a yankunan da girgizar ƙasa ta shafa bayan da ƙawayen gwamnatin ƙasar siriya suka yi gaggawan kai mata ɗauki da kuma ceton wa'anda abin ya rutsa da su da kayayyakin aiki na zamani don ceto wa'anda suke da sauran shan ruwa da kuma zakulo gawakin wa'anda suka mutu a sannan ne mafi yawan kasashen laraba suka fara aiko da taimako zuwa ƙasar ta siriya da karshe dai a makon da ya gabata ne dai yan majalisar dokokin ƙasashen larabawa bayan taron su na bagdaza suka yada zango zuwa ƙasar siriya a karon farko tun kafin a fara yakin a shekara ta 2011 dangane da wannan labarin wasu masana dai suna ganin mai yiwuwa sanadiyar wannan girgizar ƙasar ce ƙasashen duniya da dama musamman ƙasashen larabawa za su kawo ƙarshen ƙofar rago da suka yi wa gwamnatin ƙasar syria ko da na wani lokaci ne haka kuma suna ganin wannan girgizar ƙasa ta bayyana irin ƙiyayya da ƙasashen yamma suke wa gwamnati da mutanen ƙasar syria wanda ta ki amincewa da samuwar gwamnatin harbin ƙasar isra'ila kuma ta sami nasara a kansu a yakin da suka ɗora mata na tsawon shekaru fiye da goma a halin yanzu a ƙasar siriya kan kujeranta a cikin ƙungiyar ƙasashen larabawa dai na daga cikin abubuwa masu muhimmanci wa'anda shugabannin wannan ƙasashen larabawa suka tattauna da shugaba bashar assad a cikin takaitaccen ziyarar da suka kai masa a birnin da damascus babban birnin ƙasar ta siriya to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan kuma za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Yanzu kuma ga shirin tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Jama'a masu raro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta wa barakatuhu. barka mu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke tattauna kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina don tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga dan rajon voa hausa ke nan birnin tehran da ni awa da kunya da saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za kasance tare da mu don jin abin da shi ne ke kunsa a yau dinnan. a cikin mutum namu yau dan dora ne kan wani shiri da muka somo da malam da yabu zakariya adam wani tsohon malamin makaranta da ke garin jos na kasar nigeria yau malam da ci gaba ne da yi mana bayani kan birul walidaini da marigayi ma'azu waleja allah shiga wata malam bismillah وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته in ka zo ka roƙa duk abu za ka yi neman Allah zai baka to don haka a cikin roƙon da za ka yi musamman a wannan karni ko a wannan zamani ka hada da roƙon Allah bayan neman abin da za ka cin da neman rufin asiri na rayuwarka ka sa ƴaƴanka cikin addu'a ubangiji Allah shirye da su Allah ya shirye da su saboda duk kokarin da za ka yi in ba ka roƙa ubangiji ba abin wani ba zai yi ba to za ka roƙi Allah da fatan ubangiji Allah ya sa waɗannan yara a cikin hanyar da suke bi muna na ubangiji Allah ya hana su Allah hana su bin wannan hanya abin da suke nema na alheri da kai musu fatan ubangiji Allah ya ba su ka ci gaba da musu addu'a cewa Allah ya su sa su a kyakkyawar hanya in kowa yana yin haka ga 'ya'yansa babu shakka abin da muke nema na tarbiyyar nan zai tabbata a nan za mu iya daukan wani baiti daga wani littafi daban don ya zama na abin kafa hujja inda wancan malami yake cewa yaro kamar makaho ne shi babba ko majayi ne na biyayya gami da tarbiyya yaro kamar makaho ne shi babba ko majayi ne na biyayya gami da tarbiyya bi ma'ana abin da kai kake yi mummuna a gaban ɗanka fa zai koya abin da kai kake kyakkyawa a gaban ɗanka ɗankan nan zai koya kaga daga cikin baitin malam lahiru musa jahun wancan baiti to idan ka hada da wannan baitin da wannan za ka cewa eh abin nan da malamin nan yake faɗa yake nema wato abu ne mai kyau abu ne mai kyau idan kowa ya dage ya ya nemi irin wannan addu'a ya ci gaba da yi wancan malami ya kala da wani baiti na biyu inda ya kawo mana misalin cewa wato wannan maganar da nake faɗa na maganar tarbiyya dole ne idan baka yi ba ka shiga uku waɗansu kuma manyan hakika suna yi shi ya sa yake ce maka wato ko an ƙi dole a yarda babban da bai da tarbiyya kullum bai gudun abin kunya ko an ƙi dole a yarda in shari'a akwai shaida an huta a daina hamayya wani abin da malam da ya faɗa ke babba ya buje ya zama baya da tarbiyya to shi kenan za ka samu baya gudun abin kunya ba ba damuwarsa ba ne mun sani yadda Allah ya yi sa da mutanen da ke ciki da abubuwan da halitta gaba daya kowanne da irin yadda Allah ya rubuta maka yadda zai kasance gobe kiyama sa dan wuta ne shi ko dan aljanna haka ne ke bayyana mana to amma dan kasancewar an bar abin hakan nan ba zai zama cewa kai din nan ka koma ka zaɓi mummunan hanya ka je ka aikata ba don Allah ya taimaka wa hade na wanda bigai mun yi wa dan adam hanyoyi guda biyu daya mai kyau daya mummuna sai wanda ya zaba ya bi ina ne wajen zaɓin za a cikin zuciyarka ita saboda wani hadisi ne yake maka inda ka jefa da za idza la za jefa da kullu ko idza fasada da kullu alawa yalkal kun gani masu sauraro wata ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radio biyoyi hausa da ke nan birnin tehran inda muke sauraron wani malami daga najeriya wanda zai ci gaba da yi mana sharhi kan kasirar rabiyar walidai da fatan iyalai suna amfana idan haka nan wajibi ne ka yi bakin iya kokarin kai da za ka yi don ka kare kanka ga barin shiga wuta da kai da iyalanka kamar da Allah faɗa mana cewa lazina amanu وانفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمر وانا دكا الله يا kawo ايا ga maganin wannan malami ga maganin wannan malami dan kuma ga hadisai wanda suke wannan magana a sai kenan wajibi ne ka haɗa tunanin ka guri daya ka ji tsoron Allah ka ba wa yayan ka sabiya su kuma su ji tsoron Allah su yi maka biyayya su yadda da abin da ka faɗa tun da ubangiji ne ba su nan ku kiyaye kar ku abin da ku yi ku shiga wuta ku kiyaye kar ku sake ku yan ku abin da su shiga wuta da ka duk gaba daya da ka Allah ya faɗa manzo ya faɗa wayannan malamai ne kokarin sun kawo shi ta hanya a rubuce a cikin tsarin yaranka ba wani yare daban ba ya kuma in kai haka kawazar wannan kamar kana cewa a nan da Allah ya faɗa ba gaskiya ba ne inda Allah ya faɗa iyayen ka sun sun gaya maka ba ka aikata ba kenan in ka kwana kana cewa kai musulmi na zuciyarka ba yadda ba a kana faɗa musulunci da za a ɗauka musulunci nan naka a baki ne a zuciyar kuma ba gaskiya ba idan ka faɗa kana musulunci a rayuwarka ta duniya don ka kare kanka to kar ka manta ba Allah yana ce maka ma yalfi da jin kaunin illa da zai da kiwon ba kalmar da za ka faɗa ba abin da za ka aikata a rayuwarka ba ce akwai mala'iku guda biyu da suke jin ka ɗaya ta gefen hagu ɗaya ta gefen ka na dama abin da ka aikata mai kyau wannan mala'iki na gefen ka na dama zai rubuta kalmomin da ka faɗa masu kyau wannan mala'iki na gefen hannun ka dama zai rubuta sannan kuma wannan ɗaya mala'ikin da ke gefen ka na ka na hagu shi na fa aiki rubuta duk abin da ka faɗa ba mai kyau ba na harama rubuta duk abin da ka aikata ba mai kyau ba na harama a duk inda kake suna jin ka duk inda kake suna jin ka haka nan mace duk inda kike ya tana wannan mala'iku suna jin da zarar mutum ya zama baligi za a shi da wannan mala'iku wannan kuma abin nan da mala'ikun nan suka rubuta maka a lokacin da kake rayuwarka ta duniya in ka mutu mala'ikin nan da su koma ga ubangiji ya rabe bawanka wani da ka haɗa mu da shi muke rubuta a rubuta yau ba ka karɓi rayukansa ubangiji ya sani ba wa bai sani ba ne ya sani amma duk da haka ya tsinje su kai wannan magana gabansa ubangiji sai ce to shikenan ku je ku rubuta dukkan a'a ku je ku tattara ku naɗe wannan abin da ya rubuta ɗin ku a yi masa a ƙirjinsa a rubuta idan suka kawo suka rufe to wannan abin nan da ka aikata shi ne ba za ka tashi da shi a hannunka man uce kitaba hu biya ne ba sau kai wasu bai saba ba. kitabu wannan littafin nan ba wani littafi bane ne daban a wannan littafin nan da mala'iku ne suka yi rekodin maka a nan duniya suka ajiye maka bayan ka mutu shi ne ba za ka fita gara ba zago shi ne za ka ɗauka ka karanta har ma ka karanta wasu adana cewa lokacin da ubangiji ya tada mutane ku kama hanya zuwa ga inda ya muku hisabi za ka ji an ce ikra kitabaka akwai abin da suka yau mare karanta littafin ka da kanka ranar ba mu cewa baka iya karatu ba kowa ya iya karatu a ranar haka za ka ɗauka ka tafi kana tafiya hanya za ka gane kafin ka je wajen da za a tsara kun a muku hisabi za a gane kai kai dan mutane ko dan aljanna ne. to masu lokaci dai madan ya fara sakin jiki da wannan bayani to amma a nan za mu sa masa wakafi daga ƙarshe muna yi wa manan da yabo adam zakariya tsohon malamin makaranta daga garin jos ta kasar najeriya godiya ta musamman da lokacin da ya bada duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a biyu rudin biyo hausa da ke nan binin tehran da kasar iran ni awal kun da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen Farisanci inda da Allah a yau a cikin shirin namu za mu shiga cikin darasi na 65 inda za ku ji cewa Muhammad da wani direban tasi sun tattauna dangane da irin motoci da Iran take kerawa musamman sabbin motoci na zamani waɗanda ake amfani da su yanzu a cikin Iran ɗin da wasu ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya da ma wasu sassa na duniya. Za kuma ku ji cewa Muhammad wanda ɗan ƙasar waje ne ya kasance ɗaya daga cikin masu sha'awar ganin irin waɗannan ƙere-ƙere musamman kasantuwarsa mai karatun harshe da adabi na farisanci domin hakan zai taimaka masa wajen sanin muhimman abubuwa da suka shafi ƙasar ta Iran. To kafin dai a ji shirin kamar yadda yake sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. kamar cewa Moshin mota Moshineton motarka jadid sabuwa hafte mako گذشته Wanda ya gabata. من خریدم نی نسیا تاکسی موتر تاسی قبلا کپین سمند موتر سمند شما داشتید کی کاکسنچه کانادا من داشتم نی نکسن چی؟ اینا دا پیکان موتر پیکان سی سال است که شکرو تلاتین کنن دا راننده تاکسی دربان تاسی هستم نکی ایرانی ها ایرانی ها خودشان سو آنها تولید می کنند سو سنا و درست است هکنه تولید و الان ینزو خودرو موتا تولید نمی کنیم بامو و قدیمی صوهو کو صوهوا جدید sabo ko sabuwa. Man mi binam. Ni ina ganin. Mukhtalif. Daban-daban. Bishtaraz. Fiye da. Si. Talatin. Model. Samfuri. Man. نمیدانستم نی بنسنی با سمند موتر سمند خودروی خوب موتا میکو کاملا سنزا زیبا میکو مدرن سابون یایی خارج از ایران وجن قصر ایران ما تولید می کنیم مو منا کیراوا سوریه قصر سیریا کارخانه گرن کیراوا کارخانه سمند ورن کیرا موتر سمند هست اکوی صنعت کیره کیره صنعت ایران کیره ایران ایران خاورمیانه گبس تسکیه Peace Wanda, ya ci gaba. To madalla da ka sauraro nan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da direban tasi. مثل اینکه ماشینتان جدید است بله هفته گذشته این تاکسی را خریدم قبلا هم سمن داشتید؟ نه قبلا پیکان داشتم من سی سال است که راننده تاکسی هستم پیکان را هم ایرانی ها خودشان تولید می کنند درست است؟ بله پیکان تولید ایران است اما الان این خودرو را تولید نمی کنیم پیکان یک ماشین قدیمی است الان در ایران ماشین های جدیدی میبینیم بله ایران ماشین های مختلفی تولید می کند بیشتر از سی مدل ماشین سی مدل نمیدانستم بله اما سمند خودروی خوبی است کاملا ایرانی است سمند زیباست یک ماشین مدرن است بله ما خارج از ایران هم سمند تولید می کنیم در سوریه و غیره یعنی در سوریه هم کارخانه سمند هست؟ بله صنعت ایران در خاور میانه پیشرفته است To da bayan da aka je tattaunawar kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a saurari tattaunawar a cikin harshen Farisancin da kuma fassararta a cikin harshen Hausa. ماشینتان جدید است کمر موتر کا سابوا چه بله هفته گذشته این تاکسی را خریدم ای اما کنده گبات نه نسایی ون موتر تاسی قبلا هم سمن داشتید کپین ون لوکچن کانادا موتر سمن نه نه قبلا پیکان داشتم من سی سال است که راننده تاکسی هستم آها، ادا اینا د موتر پیکن نی کیمانن kimanin تلاتن talatin da suka نی ni direban پیکان را هم ایرانی ها خودشان تولید می کنند درست است؟ موتر پیکان ما ایرانیاوا نه ده کنسو سکه بله پیکان تولید ایران است اما الان این خود را تولید نمی کنیم ای موتر پیکان ایران اکی اما ینزو wannan موتر با mu پیکان یک ماشین قدیمی است. الان در ایران ماشین های جدیدی می بینیم موتر پیکن موتا اما اما ایران ا ایران منا بله ایران ماشین های مختلفی تولید می کند بیشتر از سی مدل ماشین ای ایران تنا کیرا موتوچی دبن دبن sama da samfari talatin. سی مدل نمیدانستم سامپری تلاتن بنسنی با بله اما سمند خودروی خوبی است کاملا ایرانی است ای اما موتر سمن موتر چه میکیو تا ایران چه سنسه سمند زیباست یک ماشین مدرن است. موتر سمن تنه کیو. و تا موتر چه یایی بله ما خارج از ایران هم سمند تولید می کنیم در سوریه و غیره ای مو منا کیرا موتر سمن او جن ایران a ده سوران سو یعنی در سوریه هم کارخانه سمند هست کنن اکثر سیره ما اکوی ورنگ ایرا موتر سمند بله صنعت ایران در خاور میانه پیشرفته است ای کرک ایران ایران اگه بستاز اکیا سنچه گوه saurare da wannan ne maka kawo ƙarshen shirin namu na yau saboda ƙarancin lokaci. To amma kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin ne Abdullahi Salihu Katsina da na jagoranci rigamar gabatar muku da wannan shiri ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. thank you sannan daga ƙarshe ga shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da hutawa ta kuma fatan kwanan lafiya tare da yanwa da abokan zama. Sannan haɗin yau barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu tabo batun barazanar kungiyar da'ish ce mai tsatsarar ra'ayi da take yi a nahiyar afirka inda kullum sai ƙara yawaita take yi kokarinta na kafa khilafar musulunci in ji wani ƙwararre a fannin tsaro a nahiyar afirka mai suna martin ewi a wani gargadi da ya yi wa majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya dan ja akalarsa. ya kara da cewa wannan khilafar ta musulunci kullum sai baza ra'ayinta take yi a nahiyar afirka a inda suke soyawa akalla kasashe ashirin aya a hannu sannan a cikin kimanin kasashe ashirin ana nima mata dan abin kasafi kuma sun kasance cibiyoyin yankin na tada zaune da tsaye domin tattauna wannan batu mai muhimmanci mun gayyato sa'id anas sando masanan harkokin tsaro kuma malami a jami'ar university of development studies ta garin tama a kasar ghana don jin yadda yake kallon lamarin. To, Malam Anas, kana ganin kamar yake mutanen nan zai yi kuwa? Kace suna samun goyon baya daga wajen wasu daga da suke samu idan muka duba abin da ke nuna kamar sun samu zama a ƙasar afirka ko sun samu zama a ƙasar afirka a yanzu nan ne mu duba idan kasa kamar mali da ba ta da ƙarfi tana neman taimako a wurin yan garbu wato yan amerika faransa da makamacin su shi a zuwa ce mali sun doki wannan mataki hal za su kori ga mutane a su kamar suna taimakon da yana nuna mana cewa kamar kasashe kamar ghana wato economy baya da karfi shi yasa da sun taimake ka saboda economy ka ya samu wato tattalin arziki ka samu karfi to suna da wasu ababai kuma da suke suna bata a gari to cikin ne wato taimakon da'ish an muka duba kamar syria lorukan da suke use abu da da'i suka yi amfani da shi suka yi fashe-fashe suka yi harbe-harbe suka yi kai hari duka da bamakomai da suka wato america ta supply musu amerika britania suka supply musu don mu duba irin karfin da suka samu a abun a kasar syria ya kai wani lokaci amerika na cikin syria da sojoji daban-daban sojoji saudiya da makamancinsu ba ran da masanin tsaro a nan nahiyar afirka mai suna martin ewi akwai wani rahoto da ya kowance wani bayani da yawa mintin ɗinkin duniya da yake cewa in fa ba ya hankali ba da'i za su kama afirka gaba ɗaya me gani kame da wannan tunani nasa tunaninsa wato akwai gaskiya a cikin tunanin da ya yi saboda wato ya yi wannan analysis ne ya gani cewa kamar gwamnatin afirka farko ba da karfi kafin ka iya kamaranci maslaha na da'ish ya kamace ake tattalin arzikin kana da karfi mana ana yanzu ka faɗa mana masu ɗaukar nauyin waɗannan kungiya ta daesh me zai yana gwamnatin afirka su haɗa kai je su musu magana ce da allah su taimake su zina taimakon waɗannan mutane a samu zaman lafiya a nahiyar baka gaba ɗaya yanzu haɗin kai tsakanin eh, gwamnatocin afirka shi yana da muhimmanci sosai amma kaman wannan haɗin kai ya yi tasiri ya iya haifar mana wani abu dai da zai kawo mana cin gaba ko ga barin nasara kan da'ish yana daugara kan wasu ababai ne a farko yanzu mun samu garuka kamar burkina burkina sun ga kaman lamarin ba za su iya ba kasan burkina da man da yadda ake wato yabon sojojin burkina irin karfin da suke da shi yanzu sun daga hannu cewa kamar ba za su yi sun lamarin da'ish ta wurin makamai ba wato ta wurin fada ba shi yasa yadda za yi ne a kira wato shagabannin su a zama a yi sulhu a tambaye su me suke nema to idan wannan yana kuma burkina na da haɗin kai da ghana burkina na da haɗin kai da ecowas da african union duk da wannan haɗin kai suna cewa kamar ba su maganci lamarin da'ish matakin da suka dauke da wai za a yi zama sulhu da 'yan da'ish na burkina to idan lamarin ta kasance haka yana nuna mana cewa kama ba za da'ish sun samu nasara a kanmu ta yaya suka samu nasara kanmu don ba za an dai aka tambaye su mai suke so ba za mu yi mu cika musu niyyarsu ba don suna so su kafa daula na islamiyya da masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri namu na farko na afirka a yau har sai allah ya kai mu na gaba a maimakon Said anas sando masanin tsaro ko malami a jami'ar university of development stages ta garin tama a kasar ghana ni awal kunya nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamirar kura haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa rana don jin mu ɗauke da wani sabon zangon ku huta lafiya Thank you.